I do haɗuwar jini haɗuwar jini ana ta kiran ka ta waya to Salamu alaikum. Hajiya, eh, ake ma kin sani ina gona mana. To ni inda na na zo gaskiya. Hajjaji kenan. Kina ji na? A gabatar da komai kawai. In na gama daga nan, na, na same ku. Eh, eh, kuma ka roki mata ai fa za mu je ga su mutuwan nan ma fa kuma yau ne za mu je mana to shi kenan kawai ai kuma sai na zo ganin zuwa Allah da sai na dawo to wa nake gani a nan falon a tsuguna adda mayafi kamar matan limami. A'a, ikon Allah. Wallahi ni ce mu. na ce ni da ba bar in zo in gaishe ki. Mm. Ki zo ki gaishe ni. Me dalilin gaisuwar to? Mm, dama gani na yi da abin da muke yi din nan ba kan daidai muke ba. Allah. Shi ne na ce bari in zo in ba da haƙuri. Allah ko? waye koya miki yace ki zo ki bada hakuri ki ce wani ba ne ba kan daidai kuke ba waye gaya miki a'a jin ba wanda ya koya min gani na dai ya kamata a ce na zo na bada hakuri ai kamata a ce ba kamar ki ina miki rashin kunya ba Allah sai miki kika gano to ƙarya kike munafuka uwar take ita ta kutsa miki ko da take kitso miki kina zuwa kina ce mutunci shine ta ce gari ki zo ki ban hakuri ko shine ko to ba da ita ba ita za ta ban hakuri ba ba ke za ki zo ki ban hakuri ba ita nake so in gani ana da ta je ta makale ta ƙi na san tana cikin gidan ta ƙi zuwa sai in dai rashin kunya da za ta turo ki ta zo ta nata ta tafi ke ma ke na ki tafi ko Wato don kun ji ba ku da gado a gidan yanzu, ƙarya ta ƙare bori ya ko? To shi kenan. Tadi duba hajiya ai matan na tuba aka ce ba ta rasa mijin aure. Ba wani duba da za a yi. Tashi dai sai kun tashi. Wallahi sai kun bar gidan nan. A dai duba wani hajiya ma. Ba abin da zan duba ki tashi bani guri bana son ku tsara da rashin kunya. Ya hakuri. Ba abin da za a duba allura ba ku da shi a gidan nan sai kun tashi. Dole. Hajiya ma mun je tuba matan na duba ba ta rasa mijin aure. Wallahi rasawa take yi. Da ki sani ba? Ai ko ita take ita take rasawa ma kuwa. Ke gani ba na son dogon surutu ki shi ba ni. Shikenan a tashi tafiya. Yarinya da tsarfa. Eh wani ke wani sai kun tashi da tsiyar ku. ku da ko allura a gidan nan. Haɗuwar jini a gode na ga karamci sosai ba haka gidan ku yake ba hmm. to ai kai ne dama baka ba da daman kasan hakan ba kuma yana da lokacinsa so anyway zan huce idan kin kammala kawai ki kira na waya sai zan tafi da ke gida gaskiya ba haka Ka manta wai ana jiran ka? Kuma ko kuɗin nan baka kai ga cirewa ba ya ATM sai ka je ka cire sannan ka je ka samu mutanen nan ka kai musu kuɗi. Sannan ku zauna ku yi maganar project ɗin da ya kamata ku Yanzu yaushe ka je sannan kuma na so na kira ka da rashin imani in ce ka dawo ka zo ka ɗauke ni kai dai kawai ka bari. Idan na gama abin da nake yi a nan gida za mu wuce. Kama gaba ne kaɗai wace, kaga sista ɗina ta riga ta zo gida. Za mu iya wucewa tare da ita. ban yadda ba mm. wannan ba matsala ba ne saboda ɗan abin da zan yi bai fi awa ɗaya biyu ba na kammala abin da nake na san kuma insha Allah kima kin kammala da haka ne na gani ki dai jira nan na je na dawo sai na tafi da ke zai fi kwanciyar hankali wannan nauyi na ne na gane cewa kamata ne haka to amma yaushe kuka gama magana da mutanen nan yaushe kuka daidaita komai da komai kuma na san ka da sauran gajiya kuma ka dawo jikin ka zo ka ɗauke ni kawai kai dai kawo kwar wallahi na yafi da mun gama zan tau gaskiya ba zan bai miki zara har yanzu ina ji a raina ba na buƙatar taɓa kuɗin nan naki na dai karɓi katin ne kawai ina tunani ne ko zan samu wata hanyar da zan je na yi maganin waccan matsalar in bar miki kuɗin ki gaskiya wannan shine abin da yake da da ni ba zan bai miki ba kai kai kai shin wai me zan maka ka fahimta Me zan gaya maka ka gane? Wallahi in ban da maka na ci wannan kuɗin wai akan bashi wallahi ni na riga na ban maka su. Idan ban maka ba wa zan mawa. Wai shin har yanzu zuciyanka bai gamsu cewa ina son ka ba ne? Na samu wani amsa tuni. Na fahimci haka. Dalilin ma da ya sanya kika gane na samu kaina a haka kenan. Na tabbatar da hakikancin ƙaunarki kuma kima kin san cewa ga amsa idona. Amma dai Cikin. Zan yi ƙoƙarin hakan. Amma dai da haka ki jira ni. Kin sa Hajiya ta yi min doka. Ta yi min faɗa. Yanzu idan ta ga ke ce kika dawo da kanki bayan ne da ke za ta ɗauka cewa har yanzu ban ji faɗin da ta ba. Ko bayan kuma ya riga ya wuce. Mun sa santa ko ba haka ba. Na kuma fa da wannan fa. Shi ina gamawa zan taɓo ka. To shi kenan all the best. Allah a kare mun godiya gurin kuma na ji daɗi sosai. Ba ka da matsalan haka. <laughs> Allah ya kare mun kai. Bye bye. Thank you. Allah na buɗe ka babban ya cika dawamar da ni cikin wannan farin cikin da ni da mijina. <laughs> Hajiyar mu dama na zo ne in miki sallama zan koma. kuma anti ta ce don Allah in ƙara baki haƙuri kafin ta zo. To, ba tana cikin gida ba anti? Eh, tana nan ta ce kunya take ji ne sai bayan na tafi sannan za ta zo. Allah ko? To Allah ya kiyaye hanya. Eh, Allah ya kiyaye. To a nan hajiyar mu a dai ka ƙara yayyafa juna. Ba komai. To sai ya jabir ma don Allah in sun shigo a ce wai sai yayyafe mana. To, na gaya musu. Allah ya kiyaye hanya. To hajiyar mu za mu zo mu koma. To ba da To hajiyar mu dan kuɗin mota fa. Ita uwar taki bata baki kuɗin mota ba? To hajiyar mu kin ga ke ce babba. A'a ba babba ba babbo. Shikenan hajiyar mu sai mun dawo suna kuma. To Allah da da ku lafiya. Ah. mun yadda dai kwallon mangwara mun huta da guda Allah ya sa dai an dai ji ba gado shikenan sai a kama hanya a san ta kwatanci eh ana tafi Allah ya rufa min asiri yanzu zan zauna lafiya da 'ya'yana dama duk gulmar ta su ci mhm. na dan na gaya wa Allah kuma Allah ya addu'a addu'ata malo tarara wai in ji rabawa Idan dama ta samu mutum ko ce mutum ya samu dama, tsayawa ke amfani da ita. Rayuwa haka take. Yanzu ku kun kafa tare ku ga ku ‘yan uwan juna ya da kanwa, mazajenku sun wa ‘yan uwan juna wa da kane. Kuma gidan ku ɗaya, wannan karɓa da Allah ya muku in ba gode ba, me za ku yi a rayuwa? Ku ɗaya ku da kanku. ku yi junan ku ku kyauta mazajen ku shi da fara guda. Dama yanzu a wannan rayuwa ai in ma baka ji faɗan iyayenka ba duniya za ta gaya maka. Allah ya haka. Ya kamata dai ki riga ɗaukar shawara abin da yake gaya miki. Ki koyi da yarwarki. Kina gani duk inda ta je yanzu yabanta ake. Duk inda kika ganta yabanta ake. Ke duniya fa makaranta ce. wallahi in ka ki ɗaukan hadda iyaye <laughs> dole ka haddace ta duniya wallahi ta za ta karantar da kai ko baka shirya baka dawo hadda mama ni fa ina tunanin kawai zara ita take ziga mutanen gidan can suna yabanta ni ba sa yabona kawai ita take ziga su ni na sani ai haba uwata haba dan Allah Idan ban yi abin da mijinki zai ƙaunace ki ba, ai ba zan yi abin da zai ji baya son ki ba ko? Allah mai mutunta ne wajen bada ta bakin mijinta. Mm. Shi kuma ya kula ya ai nuwa bakin ubanki aka ɗaura mana aure. Wannan wata irin rayuwa ce malam? Mm. ‘Yar uwarki ita ke zargi? Wani irin shashanci ne? ki yi abin da za a yi ki yi abin arziki mana ki gani in ba a yi ba. Mama fa ni ma ina yi amma gaba ɗaya duk abin da nike yi ba a yabo na. A can a yabi Zara, a nan ma a yabi Zara. Eh, ai ni ma ya kamata a ce ana yabo na ko? Ai bai kamata ba. To madakata. Ki yi abin kirkin da za a yabe ki mana ki ba dole a yabe ki ba. A cikin ku fa babu wadda na zo da ita agola ba kuma wadda na ciwo a tata. Duk uwa ɗaya uba ɗaya kuke. Hali ya sha bamban dole a samu matsala. Dan girman Allah wata irin rayuwa kika ɗauko wa kanki. Yan wata fa ita za ta miki maganin fari da baki. Wata rana fannin da kika gani gata ne ya Za a waye gari babu ni babu mala babu ƴar uwarki. Duniya fa za ta gaya miki. Gara ki morin ƙuƙuruce ki kafin tsufa. Ki morin samu kafin rashi. Wannan fa dama ce Allah yake ta baki. Amma in kika nuna ba ta miki ba. Wata rana da kanki za ki tsufa. Hmm. nan. ta ta. Hmm. To, baba ka, gani fa, yanzu ma fa ita kuke yabo, ni fa ba kwa yabo na. A gaba na fa ita ita shi ke. Ke ma da yawan Ba da yawan hmm. In ce abin yabon ba? Yana yana eh, yi mana, ba laifi. To ma wai tsoron ta muke ji, ita ta haife mu ko mu muka haife ta, ba ki da hali ki gyara halin ki in kina so a so ki. Eh, ai duk inda ka tafi halinka ne jarinka, babu mm. inda za ka je a duniya. Mm. Wallahi ka tarar da wani abu saɓanin halinka, har kabari, ke mm. har tashin alƙiyama halinka shi yake bibiyar ka. Na haka ki gyara halinki in kina neman masoya. Sha sha sha, Allah ya shirye ki. Ai uwata. Wai yanzu ke dama haushi na kike ji? Allah ki ka daina yanzu, ba yana ba. Ko gidana ba? Na daina. Kai dan Allah, dan Allah ki dariya, me haka? Haba da yi dariya mana, yi dariya. Eh? To alhamdulillah ni dai godiya nake wa Ubangiji da Allah ya nuna min wannan rana. kaga tasirin addu'a kenan gaskiya ne muddin iyaye in suna yin addu'a a ɗansu to wallahi ba abin da zai same su kuma ka san addu'a iyaye kaman je ka ɗauko ne Allah yake karɓa daga an yi Allah zai karɓa shi isa biyayya take da daɗi abi iyaye sai a zauna lafiya kuma duk abin da suka ce a bi su kaga na sha gaya maka cewa Allah ya da zaka ji daɗi to gashi yanzu baki hakun ne gaskiya alhamdulillah ya ja Allah shine abin godiya Aja na goyi Allah saka da alheri amin amin Allah ya ƙara lafiya amin to Allah ya muku albarka Allah ya bada danƙon zama madalla idan a baya na dan babbata miki dai akan hakan dai a yafe mu yanzu ba na son gaya maka anti sai gashi ta turo min libina wai ta zo ta ban haƙuri wai abin da suke wai ita wallahi kunya ma take ji ta zo ta ganni shi sa ta turo dubuna na ce da yake ke ce baki da kunya aka turo ki wai a'a dan Allah dai ai hakuri abin da suke yi sun san ba su kyauta ba suke yin wa'annan abubuwa kaza kaza na ce to ai ba dai wani abu dai gashi nan dai sai na ce to ai dama duk abin da ya kamata kenan ikon Allah wato tai laushi in ka gani da za a zauna lafiya komai zai tafi daidai yadda ya kamata to Allah ya saka da alheri kuma Allah ya muku albarka alhamdulillah ni ma ina so zan je in dauko zara ne a'a masha Allah ka za ka je ka ɗauko ta eh. yau kuma eh ba na so ta tafi ne gaskiya saboda na ga yamma yi ya kamata in tode tunda dan yi samu na yawan mashin ɗin sabis. Allah na gode maka na ga wannan rana da ku ba zan ce ba ne ba saka ba ikon Allah to haka ake so a gaggaishe su shike na akwai dai labari da nake so na da zamu shin Allah ya dan da yanzu ina sauri ne to da Allah ka gaishe su ina gaishe su da kyau a'a masha Allah haka nake so Yanzu shi kenan baƙin ciki ya fara tafiya sai farin ciki daɗa. Eh. kai na garin ka ɓace? Ta yare na ba zai ɓaci ba. Ya kai na ganku tare da shi. Dama ba wani abu bane. Na je gidan nasu ne. Sai na je na same su da ita da shukura. To ta shukura ta tsaya tana ta nokai nokai. Ta ki fitowa. To shine. Na ga gidan zan zo. Me zai hana mu taho tare? Ita sai da aka yi ta fama da ita ma. Sannan ta yadda ta shiga motar. Na yi na ta shiga ta ki. ba a san ranta ta shiga motata ba iyayenta ne suka tilasta mata suka sa ta a cikin motar shine na taho da ita next time kar ka kare mata ta yin ragin hanya matar wani ce ba matar ka ba ka kyale ta tana da miji shikenan me yasa ranka zai ɓaci irin haka har yanzu baka gamsu da irin san da nake maka ba ne a me yasa zaki biyo shi idan ka san ta yadda ne na shiga wannan motar ranka ma bai kamata a ce ya ɓaci ba ina so ka sani kai ne farin cikin rayuwata kai nake gani in samu sauƙi a raina wallahi muje na banda tamkar ka har kullum ni ma burina na ga na faranta miki rai wannan dalilin yasa nake ta sauri saboda in je in ɗauko ki na tabbata ranki zai fari kuma sai in ganki tare da shi ta yare na ba zai bace ba <sighs> ka daina tuna wannan ka dai yi hakuri ta Allah ka ki sake mai mita wannan kuskure ba zan ƙara ba mijina insha Allah Allah ya miki albarka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 ku zo ku saya don muna hakurin riba karama. Muna barna Asiya Gurba kamfani na. Alhamdulillahi wa inna ilaihi subhanallahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku ci hakuri.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 do what I jini